الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 1932 na kalanda alhijiriya na bi daidai da shafoshiyar august ko shafoshiyar august 2011 kalanda alhijiriya ne yin na bai koyan asili kafin yi ce fagon na rasuli nan jikon daga littafiyar wasu yasul kubra ya shekul islam ibn taymiya mai yaci gaba na mai yadda so mutu a baki wani kato ita ku wuce kala shekul islami ibn taymiya wa jima wallahu ta'ala wa haka za ahlus sunnati wal jama'ati fil firaq فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما بعث ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات وبين آل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل من روى هكذا عن لما أهل السنة والجماعة في الفرق أطلق أهل السنة والجماعة في ساكانية فرق جبو يقوم قنجاجو فهم في بعض أسماء الله أهل السنة بعد يسو نجيته وآياته بآيوجي وصفاته لصفه وسط بين أهل التعطيل أهل سنة دكا تاشو تاكان يزيجي بتعطيلنا أقعد وإلي لي عقيدة وغزيجي يمو عقيدة وقعد وغزيجي في صفات يزيجي نعجي تبتروا da alkur'an da sif da hadisi na tafi a nisa sallan nan da yulhiduna fi asma'illahi egiya katu da lamarin ya suna shi ya ce wa ayatihi bi aya shi ce wa yu'assiluna amma ya ladan haqa'iqa hakika bayan ma na asa Allah bihi ne na sai ci haji minu yana hatta yushabbihu bil adam har tu babu na ba sai ki lafiye nan da wani wal mawati da yana shi absunan misali bani inda idan ba kake hannu wa ba wasu ya gina su jibwa kuma dangin wa kuma dangwa da wa kuma dangwa su wa kuma dan yamma wa kuma dan kudu wa kuma da gabas wa kuma da arewa wa kuje mai dangu dole zanne ya buga a zaman yadda zanne ya jibu ta ga dangwa ta hudu قال اسم جهنية وبين هذه التمثيل جان يتعكان يزيجي دي تمثيل ونزيجي لصيت العدي عليه توجنا الذين بنج يضربون له الأمثال آدي عتيت الله مثال يتجلد عتيت لدعدي وجنا ويشبهونه المخلوقات عتيت لعدي عليه توجنا وعليك أهل السنة جهنية sai da shi ke zama nan wa ga wajen annabi wasu ga iso ce ce mu ga ya annabi hadiya hadiya ni magana ga ki a ganin wasu ce na gan wa ramaita ramaita walakin Allah rama a cikin gogo ayan ne lauga to kira ya ne da alibi magai to ne da ki da musulmi ba annabi yuri to ki yuri to da yake da ba kina ga ila ke mu harabi na wa gogo to ngai to a a ti fuji a ti mutani wa duga wa gogo to ngai to abu ya zai bilbustani mine ya tufa ya je wajen da wajen ga iso ce a gaba annallahu la ilaha illa ana a tsara ga iso ce subani subani ma ga mushani hajji babu na tashi gali an tara a ba ya zubi maratan wani abu ya bi da ya zuni khairun min an tara Allah alfa marakin da alkhairi ga wani sai ce to dubu sashi wato daga mafil jubbaki illa Allah bila jibna har gina da a ga yadda muke gita an ga ne ki bana kashi yau suna الرجل الرجل ما يضاجع زوجته انما يضاجع الحق اذا بيت باب يجاجع وكبت بتوشي تعالى الله الله يقول الظالمون علوا كبيرا ساجي يوضنا كيف يوضان ظهر الله في قرة قيس وليلة سيشات يتاتي قرة قيس ومن بليلة حيث نبي وانا الى سباب الوالي سيجا واحد من بين البيوت لعلني وحدثت عنك القلب من نفس خالية wato mini class lo bai yu nga ko da ta tawo nga la da ji sojo ta Allah wa ma yakunu da ruwan kabira wa ne ga aqidin ha da sunnati wal jamaa ji kun inna fa yu'minu ahlus sunnati wa jamaa da sunnati wa jamaa ga imani bai ba wa safar ma wa bi nafsahu ala tabbatar wa je na sai ka ji ni yana wa ma wa safar bi rasulun da rasulun sallallahu alaihi wasallam bai na kici annabi sallallahu alaihi wasallam wa ji sai ki yana mun gairi tahrifin ai kuma wala ta'tilin amma yuya wa min gairi takyifin amma ga kusa ce ci keminu yi dana wala tamthilin eh do sai ya ga ko wala tamthilin amma do be bandoro bin ya ji to jiwa la ile ta kamin sai shi mun huwa samiu al basir ajena ga ce ci na ce mai wu ce mai ni nga bala kai no gulu wa ti ne a da sunnati wal jama'a bu a gogan al mu'attil ya'budu adaman wal mushabbih ya'budu sanam ya'budu sanaman al mu'attil zane daga ga fuka yato ki yuta bwana zane ne na wani wajibu tane wuce dabwa walmushabihu zane mai ci biya halitta wuce na ya abudu sannan man yana wajibu tare kuti ahlus suna shigan ta dubu a ce ji isbatun min gairi tashbihin wala tamthil a ce ji na biyu min gairi ta'fili a ci da ta tace Ta misali gani sai sun lafiya da ilimi yin dundu Allah ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir kuma ji daidai ta tiya al'arashi الرحمن على العرش بالتوى سيتي يفكر إنما نصيبكم لوجه الله يجيب فكر يسير الله نريد منكم جزاء wala shukura ke ce lat me ke ga da alquran ga a je ko ya alkiyani dai gini ne ya je to ci amma mu ne ya je to ci annabi sallallahu alaihi wasallam ne na kun ta tarawna rabbakum ya je to ci kama tarawna alqamara laylata albadr ke da da ya ba ta ya ko hadisi na nabi sallallahu alaihi wa sallam ga kulubu libadi ne bashi ya bai na yusba ainihin da tsakani ba yin gidi zuba mina fabi rahman tsakani ba gidi shi ko da hadisi na nabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya ga yanzu rabbuna shi حين يبقى ثلث الليل الأخير من الليل حتى يجيب بوتا كرشنا ما جاء من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ذا بيني لله ذا وين بيني لله ذا وغفر بيني لجغفر فإلى حديثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل إن ربكم ليس بأعور sai ya wuce yan nubiya amma dajjal ne ولا حديث عليه صلى الله عليه وسلم لا يضعف الله الى رجلين كيف يمثل الله غبا ويقول عدوما اخر زي من هذا غضب ثم يدخل على الجنه غبا بعد ما دعا الجنه ko da hadisi na ne ba ta ne wato ta ga gina da ne ga wuri da ne kuma zuwa ni a asata ne ma bada ne yi ji mai ma da ji kushi min ne ya ba ne ga na ya ne da ne ne fata ahlu sunnati wal jamaa eh da iman ji ga ne ne amma da kuma sai shi ne ne ke min ya amma ko shi ba قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهم في باب خلقه وأمره وقت بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير فيقدر أن يهدي أن يهدي العبادة ويقلب ويقلب قلوبكم وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا يقول في ملكه ما فلا يقول في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركات ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل وأنه مختار ولا يصدونه مجبورا إذ المجبور من أكري على خلاف اختياره والله سبحانه جعل جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد والله خالقه وخالق اختياره وهذا ليس له نظير فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله شيخ الإسلام ابن تيمية لوهم أهل السنة في بعد خلقه بعد يعني تابوتيتو wa amrihi da umarni ceci wa sabbin adata ta codan bainan ne na bi kudratin la tsakanin da ya ja kasar yasa ki zaga maganin na la na bi kudratihi da shi ji imani ma ya yasa ci iko yasa ci alkamila na gumina nan wanda shi ake yi zai shi bai shi ji imani bi bambaye sai ji a shani da na mai duro ke da nanan to halki nan ne ga abin ya ce ce mai kulle shi mun je dindin da ba bai da musulmi da dijinin ba da tsakani bai shi ji ba na da ya ce ce annabi na zane shi ya ji a nuna abda ya ja wuce a ga da bamba wala kudura wuyi bada isa wala amalin amma ga wuyi dai da tundun da nawa dana sayu aqilu al amra wal nahya a ce la al amru ya ci a ce dunya wal nahya amru ka alu ba musu ke dunya wa sawaba lada ke dunya wal iqaba azaba ma ke dunya فيصيرون فيصيرون بمنزلة المشركين بعدين تيجي عشرة عشرة على عشرة hukuncin matsayin mushirki da Allah zina falu na jira lausha Allahu sun ga fasuci ma a shirakuna ya ɗaya fasuci ba ta wala a ba'una ba bai shi da kun da kun shi ma Allah fasuci ba shi ma wala haramna ni shi ma Allah ya mutu jarawa فيؤمن أهل السنة أهل السنة بالإيمان لأن الله على كل شيء قدير wace ci da iko ce yanzu da faya kudiru an ya hadiya ibada ce ci da iko ta na wawu shi ba nan da ba kulu ba ku ce ci mace da iko na washe ma ba nan wa na ma sha Allah yana ci ga faruwa ne ga ji faruwa wa ma lam sha lam kun yana mace ci faruwa na wa faruwa fala ya kone ke mulki ne ma da yi ne na ce ji kafin wani faruwa na wani faruwa Wala ya ji su an ke muradi yi ce ci ma ke ba ce ci ma ke ba ko yan yan ga kun a ji nan ba ndu la mu kai nan wa an ne fali ku kulli shi Allah magana hadisi yin dundu ni da ayani ne ne shi ne da nan wani sifati to sifaji wani harakati to ɗaya ya ji ko ta suji ta yi mununa hali suji da imani annan abda da wasu kudurattun ke dai wuji inda iko na wa mashi'atin wuji mace ba wa amalin wuji mai ke lotu wa annahu muhtarun wuji ma udesa wala yusamu lahu majburan amayi wuji amayi la wuji la ga wuji na waje majburu dan ala la ga pakka dole wuji na wajona wa fosu fosu na ibil majburu ya bane zane majburu na man ukuri ala khilati ikhtiyarihi ngai da na ga ji tilas hudu jiyan da cina ne no wa na bano wallahu na wuce halin abda ce ci ma wuce lati muftaran lima ya faluhu mun dai bambaye na mun ga wuce wujina فهو مختار وديتا مريد ودي بامبا والله خالقه الله بجع عليه وجوه وخالق الاختياري الله بجع عليه بامبا وهذا ليس له نذير من عجنا قادنا فإن الله بنا كيف الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فإنه بني بجيتنا لا في ذاته وبذاته يرتوي wala fi sifatihi bi sifati yace ce wa wala fi af'alihi maji sifati ya ce wa racin ne ba da ba biya na al'asma wasu sato alu suna da tatacin tsakaniya jahiliya mu'tazila asha'ira maturidiya sabu guni minna asusa ce ya ce kimiyya imma bai yi kusa shi ko jami'a a ga sai da suna wani sifa mutazila a ga sai ki da suna amma wani tuba a shayira a ga sai ki da sune mai da tuba hutu a baya ma sifa ne kina ajiye na buwa a ce amma tulubiya ga sai ki da sabaniya shi alali tun a aya ba ne da ya gaza mu da akwai atula al ya ji mazuku a ya yi daji da su ne ya ci amma ya daji da duk ya ci amma duk ya ci na da bayan hadisa shi ba ne ga sa ne samu ahli sunna da ta ta ai ma ne kuma ne ce ji bai nan ai ma ne ku fa ne ji bai nan amma Allah ku ne ce ji ko su ne ji da ya ga mu ne a ne gori ba a cikin gaskiya da dai ka tabbata shi ne wa sami'u Allah ko fale go rashi ki yu ibi sai ya ga na mas'alan imani da kaddare go ahlus sunnati wal jama'a àìlè ìmáni bá aláwọ̀ gájì àdíṣe èèyàn lónìí wọ̀láwọ̀ kálẹ̀ kọ́kù aláwọ̀ gájì àdíṣe èèyàn wọ̀ máa táàmọ̀lù yóò tún lè yẹ wọlé. ayọ̀ sínú ìdíje ìdè ìmáni bá aláwọ̀ lé ìlú lónìí إن الله يدعو للمساء وينزل البيت ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله كيف تأتي عنده المساء amma za da yi ne a kiyano da yadda zuri gaita amma amma bai fiye jo wa ma ta zuri na suna za ta fi gadan sai ga mafi yana ji suna wa ma ta zuri na su bi ayi arzin ta wuce ga mafi yi ne da yi wasu cina kun la ya lau man fi samawa to da arzin gaiba ba da ga gasa da gasa daga sai da ta samu da su na ji ne bai guda wani Allah subhanahu wa ta'ala bane من عقيدة أهل السنة والجماعة باب يقدر أي من لقى الله سبحانه وتعالى وإن جلد كبا لون محفوظ كان يوجد تجنه فبنى الله سبحانه وتعالى إن ذلك في كتاب قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلق الله القلم إنما فعلنا الله وكان يسجد على القلم قال لو اكتب تجد مكة قال ما اكتبه لكن يعقا لو اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه كان عن فروان عبد يقول القيامه من عقيدة أهل السنة والجماعة شباب يقدر به أتي بالإيمان قال الله سبحانه وتعالى دي بامبا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن يشاء يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله ذي إرادة نريد الله بكم اليسرى wallahi yari da zuku na allah subhanahu wa ta'ala ku yi janne bai wannan ku ga ikin halitta ku yi ga ilimi ku wuba ya ko guba in ma shakirar wa bawo jebu ya to ci olugba musulunci olugba ni bo mudu la imanu ji wa imma kafura wa ma bo mo duruci manubu man abida salihan fali nafsi tanalu fi jirkina ya ji ta cu wa man asa ana malu fi jirkina fa ana ya wa mara kuka bi sallahi ila bi mun ke da ta cu zai ji da dole za mu a ku ga ngire sa ga sa mu de sa mu de sa amma wa ga zanuwa da ake biki masala yau yana alkadaro zanuwa ci ga ya ce da nan ga gare da nan wai jinan wuja mu yayi na sako ga wa jinan ga da wani a na sako ne a da Allah ya ci ga da bari wa ga shi ci ya amfani a da Allah ya ci ga da bari wa ga kawai ku amfani har ga ya ci da nabani wale gan da na ga lokacin guru na da nan da na lokacin da na da nan su da amfani a la ya to da ne bani da na lo ki kirki na a ju ga kabarin wa dai ji wangi amman rabu kaman ne biyu ko ma dinuka sai tabitu Allah alladhina amanu bil qawli thabit fil a dunya da na ma lo ki da mu ci di mu ci wa dai ji wangi wa ne yake na ja ta ya ta wa ne ne mu ga ta da ya ji ujo a ja da kire ke duk da Allah insha Allah ma shi da kuna ba su ko ta da ba su ba ta amma ko ba su ko ga ita da da bugaye yayi ta gaba wa alaikar da cikin gagarumin don matsalar ibo matsalar alkadar a ti ya ka kuma ci je da biye ji zubu a da sai ji da ne na da sai ba na waji ne ba ne kadariya ji da jabriya ji da bu ba ba a ne ta da ba ba ma ci shi ce shahadu sunnati wa jama'a juba da koyo gogo da sallah ce sallah wa wa wa wa wa wa gba ko wa wọ́n di tẹ̀ráwé ojú di tẹ̀ráwé wọ́n di dìgbàwó ojú di na gamu ka ke da to gida shirka to shirka hun da an go ji ki da gudu shirka a na ga wuza to ce wuza hun da ni ki da gudu wuza inga jin ga zayi to ga zayi ko ka gu di sallah ko di sallah yo ko da na lu ku na bi la da ma lu di ne su ku ale kiyo wanda ne shi Allah kiyaye game da matsala na ba an yi shi da shi ko sarai matsala alƙadar la mala al-imamu tahawi ga wal qadar sirru min asrarin lahi ta'ala qadara sirru ne sirri ya ce قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون على الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء ولا أعمال صالحة ليست من الدين والإيمان ويكذبون بالوعيد والإيقاد بالكلية فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لآل الكبائر من أمته شيخ الإسلام ابن تيمية وهم أهل السنة في باب الأسماء بعد أسماء سنة ke jirgi ala suna babu shi ne ya ga zakazai musulmi zakazai kafiri zakazai fasiki zakazai dan bijiya zakazai fajiri zakazai mutiyu don na gaji da kin al'asma'u ba je kibo ba je alwadu wani wani da wani wal ahkami gangani da hukunci al'akabu babu wajen hukunce wajibi haramu sunna mutaji mubahu ya ji nufi a yi yana ya ji nufi bi al'akamu babu nan hukunciyar musulmi ta ci zannabu a ji sallama hukunciyar musulmi ta ci zannabu a wau hukunciyar musulmi ta ci zannabu a gbausallah hukunciyar musulmi ta ci zannabu ka zaje hukunci ya kafiri mataki zannabu ruhu hukunci ya kafiri ta ci zannabu musulmi shi a dango hukunci ya kafiri ta ce za ka zabo a su da kabarin musulmi shi ba hukunci ya kafiri ta ce za ka zabo a ju sallama hukunci ya kafiri ta ce za ka zabo a ju kaza daga ya gada ko ya gari rina nan gwai jin da ke al-ahkamu ba biye al-wa'ad wal wa'ida kidawo والوعد والوعيد ثم مسألة الوعد جاء الوعيد الوعد لا بار يبشار يا الخير وقد بقيت وعداء الجنة وقد جاء بك wa da aljanna wa ga la ji ce ci ce ci ne da ji doyi wa ga jin salatu ya nabi wa ta ni to nabi wa ta wa sunna anabi a ta wa fa alkiyani wa ga ima ji ce ci wa ta ji ya nabi wa ta ji musulunci wa maji shirka wa maji kafirta wa maji nifaqu litikadiya wa ma ba su tukuni wa wa ga sallah wa wa

wọ́gá tiẹ̀ kẹ̀lẹ́ ṣé ti lọ lájà rẹ̀ a wà ti قال السنة شباب يا الواد والوحيد يا الأسماء يا الأعكام بين الوحيدية هذا تعكاري الوحيدية ميجي الوحيدية خوارج وإيديا وادو معتزلة وإيديا وادو الذين نجي يجعلون على الكبائر نجاج على غير الكبائر من المسلمين من يوم المسلمين لدى وكلا مخلدين في النار هكذا مجلد عناصر يا يوم مجلد عناصر خوارج من المعتزلة ويخرج ويخرجونكم من الإيمان بالكلية حتى لا تعلموا واسو من الإيمان كومبليتي ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك منا أبو جعشع وبين المرجئة dangane wa murji'a shi allazi ne ya kulu na na jaja ga gan imanin musafi imanin fasiki mislu imanin an biyayi a ga imanin fasiki jeji da imanin annaba shi wale ga daga yi ke mina muji ke mina kawari da mutum za yi jiya a can musulmi ko da musulunci wani a ci ga murji a wasu masu masu jiki ma a to jiya zai yi mana ala ya shaɗin wanda ya sai ke yi mali na ba dora da dubu kula da ya koyi su koyi yi bai ya mai ba shi a cikin gina rama na su cire ga gabu ne da ci faruwa da matsala yin imani na su ci na ya mulki a shi wala giliyo da su ci ya hawa da shi da mutum gina shi wala giliyo. ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية من جهة كذبوا àtijọ́ ẹ̀dá lórí ìgbè wọ̀lídìí àtijọ́ ẹ̀dá di ìkáàdì àtijọ́ ẹ̀dá di àzábàlà ngámaláwà ní kàwárí jìjì gbẹ́ngbẹ̀ mọ̀tọ́ bílẹ̀ iná ẹ̀gbọ́ kánà lòsòsì ọ̀gá ti ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ àdáni. ko murji a shiga ci wasu ne yana ya bukatar da su ne ga ce ka zuwa da a da su ne shiga da su ce ba su ko yaka ga su da zandi to ka da taubi shaidu ne kari فيميل أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة بالإيمان لأن فساق المسلمين كيف فاسقين مسلمين معهم بعض الإيمان ساش الإيمان بدعي وأصله بأسدين وليس معهم جميل وليس معهم جميل الإيمان الواجب بمجد الإيمان لهم بين وجي واجبنا وهذا من فاسقين الجنة الذي يستوجبون به الجنة الذي يدعى بقاتل كيف يدعى الجنة ونوم لا يخلو لا la yukhalladuna fi an-nar amma idan da kai fa kitani wando na ni wa ciyayi sai da ga ci ci wuta ci su da mana ku ci gazayi ku ci dai ku ci ku ci ni zaba ko ko ci gida to ko da yanayin ya shara ne nan ko ci bula na su za ko ci buku ci bela ba da yalla ne nan wani ga idan imani ya ce bai musulmi ya fara ya bi da ne wa ba so ci ya sabi wa ba so ci ya ji wa da ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ma bi zalika liman yasha ko ba so ci ya gafara wa ba so ci ya azaba ya bi shirka ya ne amma ka sai ci guji a zaben wa guna sai ci guwa tiya da shi babu da shi kashi bal ya furuji minha sai za shiga ce za ita bari da ce ya na wani daga yana wani man ka da shi kalbi mai tsada habbatin min imani a na ce ta su sun yi min ne imani wani wa gudu sai ga awon mai tsada har da na ce min imani ko da na ce ta kwaye zarra min ne imani wani wa gudu sai ga wa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam kuma hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam idda khara shafa'ata wa li ali kabair min ummati annabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wa zunubiyar wa ko ba su nasu ya zai je lokacin ka ba da nemi ya abun mujo nan wane ne gwatin a yi ga cikin biyu sai gwatin ba ta ce shi ne hu kullum shafa shafa'atu jami'a sai gwatin ba ta ce shi ne hu sai gwatin mun wa ji tabbatar wa zangon da sai bayi zine su ce man zan da ya shiro inda hu illa ne aje da ta gwana ta wai ba su ce na sai yi zine su ci amma ta waya za sai ce ki ga yarda ji wala ya shiro illa bihi majlis ba a ta waya da تيجي يا إداجي kallin manafin fi samawa dubu la tugni shafa'atuhu shi ai la ba da ma'an ya sanan ba da ya shawo da yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ga shafa'ati li ahli kabair min ummati da ba ta yi ne ya ga shi da shirka ba ya ni ya alun da yau je da ga ya gwatan gaskiya amma ya gwatan na mushi ji da ga wani ne da ya ce na na ga na ga mutum ta na sun ya kiri ya gwata mana na mai sun iya ce da shi ya shi indiscriminately na musulunci ke ce da ganin ne na na ya ta fara kiyaye zan do ba a je wa kuma falaka jitu muna furazan kama khalaqnakum awwala marra ani sa sallam ne yushiru na zubatan waratan mula aga da ne ku fari kiyani a da da a kowa ma ke dika ciya ani mana wulu mai sayamu kiyama ibrahim ya zama fari na kai wani ku fari kiyani na gaya ne ibrahim alayhi salamu so ki majnun shi tijani da wa da kin bare wata ta da for na wa kuma da miji fi da kasha da nan kin da lillahi wa inna ilaihi raji'un سبحان الله عما يقول الظالم من الأول سوى عليه قبال جاء الأصناو principally mun gasa su ko fare da alwaidiya shi da murjiya shi alwaidiya shi comprise yan kawariju mutabira murjiya shi gaji a ce zai je ya falamar ya alwadu kawai a ce da ga alwadi da gwani kawari ji mafuwa ya fa alwadi da kawai amma ya fashi a alwadu to daga ya bai ba a jikin ci daga littafin nan sakatu zirzali min nafsi a ba fi rafi wa ne jibali tarif أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواجبي محدث الديار اليمنية المجلد الثاني peji na gaga mujalla ke ba ce ko peji 275 kula da a tarihi min tafsirin musulmi wani mai lagan da da ce da ko musulmi to musulunci ko ada musulmi shi da kafiri ne al-imam al-bukhari wa qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خباب المسلم فسوق يزوج المسلم كفار تنشيه وقتاله كفر وموت مسلمما كافر ما كافر كفر أصلا تابعه محمد بن جعفر عن شعبة وأخرجه مسلم وقال وقال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن بشري أن أبا الأسود الديني حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق لا باجاشش لا شيء كتب عنه ولا يرمي بالكفر kuma a ke da cin kafirci ta zan da can illantar da tarihi lafa ce fasikanci na wace ta wunan ko kafirci na wace ta wunan in ga shi ba da su wato na ga wuce yanan illa an ya kuna sahibu da suka zalika inda gwaza lauga ya kafirci na kafirci guri ga inda gwaza lauga ya fasikin na fasikin guri ga wale ga matsala ya da kamu da lafiya ne da lafiya ya ne ko وأخرجه مسلم وقال الإمام البخاري رحمه الله الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما أنا بقيت عن جنب تقابل يجب يا وكافر كافر تشوشا ببانغا wanda ba da yi ne abu ga كافر wai كافر kafiri كافر يا wajen يا ya ga shi da ya قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن أبي قال رجل يا أخي إذا قال يجوك يا كافر يا وكافرنا فقد بعد يا أحدهما kafiri ci wuce wa za ba da yi ne hagu in ma za na ga wani gune in ma za na ga wani ne kuma ga banza قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين بن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن بشر أن أبا الأسود الديني حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول la yarmi rajulun rajula bil fusuqi sai za a ce fasikanci da tazannuca wala yarmi bil kufri idan ma a ce kafirci da tazannuca illa tadda tarihi illa fa ta kafirci an ce mun gashi bashir na zuciya ne illa ya kun قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن الكناني حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن انس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم فاحشا الذي كذا لمن يبعد ولا لعانا ane jimma sai ne wala sababa ane jimma sai zane jina ta kuna ga wajen ga wala kuti ko elu ne da wuce kulu inda musiba ma da kilbun جميلا فقال البخاري في الادب المفرد الامام البخاري لا بيزنى الادب المفرد حدثنا عمد بن قال حدثنا أبو بكر بن ياشر عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام قال نبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يفيد لا عيب يا بنا ولا ولا لعان عليه مصيبة عليه مصيبة ولا الفاحش على المصير على الأمينة ولا البذيء على المصير على الجد سقنا مقبل جم هذا حديث سيد حديث الناتج والحافظ ابن عمرو هو الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن يزيد هو النخعي محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي والحديث أخرجه الإمام أحمد بن أحمد شاكر لا يبنى الإمام محمد da matsayin da ta ya mu shafi fale don na kiya wani lidi abin da ku dan je kiya a tafsir amma no ile ko wa ke da lafi ke ga mu ji a sha da na so shi ga tuju ga ga kasi na wace ga kasi da bane kasi ci do ne su kasi ci mabiyo ne ga kasi ci mabiyo ne shakka kasi ci mabiyo ne akide ko saba bi aya ya ce ki kafirci wani gaza wasu musulunci wani shirka shirku a kabar kuma za su musulunci ya ce bai gwa wanda bai shari'a ne ba wanda za a sanar wanda za wasu musulunci wanda zai kafarwa amma wani biyu muridun ya zo shi shi ina yana da wuce ne hukuncin da na je ce ki amma je su ciwa nan ne ba za su musulunci ya zo shi shi usuje shakka ko kiyayen da ɗan ne jiji malumi na jiri duk da gwamnati nan ko ba za su musulun jauga sallah ji wajibi ko ga azun ji wajibi azun yan ramadan lokacin ya zanna ko ga ji sallah wuce fiyazu umake daga sallah wajibi ya zanna ni musulmiya da ya shiga na ko mukbil ko sai ta gango ci ne kiyan matsala ne jodabe a shekul allamatu muhaddis abu abdurrahman mukbil ibn hadi alwadi rahimahu allah ta'ala ni ta ki loka ce ga garatu na shi ta no gol 1297 e yugo hajjan firqati najiya ga almurad bil firqati najiya ene pati bi ja ga wane na yani yuqbalu ala alfirqati allati tanji min azabillahi ya min maddi amrin daga cabalan mu da abuna ga mai ahlus sunnati wal jamaa wal mubtadi'a in bidiya shi ma la naftati wa an naqula wa yajina ya gaga innahum kinna da bi in bidiya ba ta ki jina yana ali al mubtadi'a da ne ba ne bidiya da shi alladina lam tablugh bid'atuhum al kufr da bidiya wato kafir charu mu'min ce ci gaba ne ba biya gan falfira kul ukhra kungiya ne shi makina la yamna'u an tu'azzab in na jin azabana bi hasbi bid'atiha gurgube bidiyana sun ma ma'alu ha ila jannati ta ganci su kuma yake ba ta bi da shan aljanna mu za ka ne ya shi za a tauhidi a da ta ga yi tauhidi a shawa ne imani a kai da yasu nan a daga ɗan bidiyar fatan jina da amma ya ɗan bidiyar fata ta fi da da amma ya ɗan bidiyar fata khalidi da fi da ko jira da mukmin ke ci gaba ga arat lashirita volume 1 page 249 page 429 a ga su'alun zakar zakar ta shi risala ki kalkayyima littafin cikon doki na waka a ke ga almakarashi gidan fitina nan wato Shin kasa na jinjirancin wasu tafiye jama'a na jinjirancin wasu tafiye na wasu wadanda ta hagu. Wakuluta wa magana in na gammugu ta biya, wa gan za mu ci shi ta biyar ayo, ma'aikawa na jinjin kasu ɗan Allah. To naje za mu shi, sai za shi a yi a gina, lakin amma manuwa mu asusua. ke da kayan jama'atu ne da yake tafsiri jama'atu ta tafsiri ne ki zamanin nana biyu cawo wafi ayi badajin na shahad in kici ba mu na kin wafi ayi anin in ya kici ba mu na kin wa ma sababu zuhuriha shi mai sababi na lada dawa wacce ta tiya nan wa ma yi a kifatu shi mai sifa ne da zai tiya ya da bin da shi jawabin ƙishi jama'atu tafsir jama'atu yau ta baro na khawarij ga jama'atu tafsir ji khawarij jayo biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam mai labari bi annahu yamruquna min ad-din kide khawarij ga Allah tiya daga addini wannan kama ya muruku samu minar rami ya ci ke mine ya kawa ni sai lafiya tun daga tanciyonin wa kana na sha'atu a da lasiri. jama'atu tafsiri fiske unna na ki zamani na da misra su ne ga misra nan wa za'imuha zana mai tishin wuci tsohumi na ngayi wa shukuri mustafa ngayi zane yi gan shukuri mustafa nan Wa bara ne ba mu yi uwani filayilmikirhin ta shiga imiji da kimistratin na Yamina bayan? Ni muku ne. Hannan da dai, ilimin hidda-shikurin Mustapha Wa hannun wuka ne yadda ajiya al'asa da yi na gina munazara? Umar da Shu'aibu ya zama rigar wayayya na gaya gina munazara, ajiya da mu kamala gaba. Fa ya ban mu al'asa munazara ta wani amma mai ya za a yi ciki ai da na zura biyu ya gula nemi ne mini guba al ya mafari annahu laysa liya kathirin min aliya fi ilmi kitabi wa sunna ade za fi mini mai ya za a ci sauroyi ko ide ilmi ya al-qur'ani gan ne ilmi sunna ya ne ko ya rifuna al-fiqa ina da ilmi fiqh wannan da nawi wal faraid da ilimin faraid a magana da a daji muqabala ko munazara da shukuri mustafa shukuri mustafa da ilimin sunna da ya ji ana ko wa dai challenge ne ga ajiya nan yi ne saboda la na ya za a ci ci da ji munazara biyu wani wasu wasani ne batima a nan ya shauna an yi mai ya za da ke gaji wasu ku a ke ji da gwane da ya limiya da kura da ne ka ga ga a ji zura ga shukuri mustafa guginin a ga nasara da ta ce shukuri mustafa amma a yi sunna a ga biya da nasara ta ce ba fa ta yaga talubu ma biya a kidnap ko a biya a أو يقتلهم هو بيعه في ذلك الوقت زامن وكي وكان سببا لانتشار دعوة جماعة تكفير لأن التعاتي يسوى دينا لا دعوة جماعة تكفير واقع شبعنا حيث إنه يتعدى الأزارين لمناظرته فيعب الأزاريون أن يناظروه من يعذى تشفيدا في مناظرة جميعا وانتشرت هذه البدع إلى السودان daga ba a bidiya yayin da wani jama'a tafsiri na suna da zuru sun ce ino nuna. wajen da ke daga misra na sai ga da sudan mu wani yaman je ke ga da yaman mu wa ardil ne mu je ga da ardil ne maka wajen gine wa najid dawa ne fita ga na jido wani kuwai mu je ga da to wai ladalin gida da islamiyya mu ta ga da kin jo ka kayan jiya musulmi makilin afradu wa jama'atun qalila amma yin ma zai ni ko jama'an ce a kungi kungi kungi da ni ce har ka kuma shiga kasu da Najeriya ne da yi gane wannan ko mu je ci gaba ga amma fi misra amma ke misra fa kanat lakum sawlatu wa jawla jama'atu tafkiri jibaka baka da kagwai misra wa kara jilin jibali hatu babu na hatu jinin wa da da fati jinin rijalar ni san ba ji tun laki shi da ya ga yin kofiya ga nan zan da ne ke ji a kin babu mako ne ko shababa wa ya ke je su yi to ba rufu shi

ya ní èyẹ ìyẹn nínú ẹgbẹ́ ẹ̀dí ní sọ̀rọ̀ ẹ̀dí sẹ́ǹtì lábẹ́gẹ́dì kí ọ lábẹ́gẹ́dì kí n bá wọn náwó falon makila ni shekule mustapha ta kuna ga shekule mustapha gan malhamilu na kuma alal kuroji kila ya tata ya ɓata ya kafiri ya tata ya kuzo musulunci ya suke hajjiyar ya suke da shi gefen mutu kala gan lori hukum ya goya ce da ya fa sai fa ayi dolarin alaikum mina za a yi gobe kin lasu فالسكن لكم بمصر مزدحم ليه يعني إيه في مصر وإذا معك في بلدنا والنفقة وانتشرت حتى إنه يتحدى المسؤولين ودعوة التكفير كانت مخدرة للشباب عن الحكومة المصرية ودعوة جماعة التكفير ويوتي في بكامل مصر كانت المعبوات عم غادي فاروق ففرعت بهم الحكومة المصرية hukumar misira gani zubu musu ya fara mabe dawa ta kafirin ne sai wani ba ga hukumar je sun na jo ba ga hukumar je ba jo ba ga hukumar je ji makantar na ciyo ba ga hukumar je wuza ne sun ji da da ke ya ji hajji mun hukuma al-misriya daula ya government ya misra wọ́n fẹ́ ìgbọ̀n tó fàdé dáwà ní yẹbó olùdí sọ̀sọ̀ gbogbo òkè àti ya na yá àná mùkàmù yọkú lúnà ẹgbẹ́ náà àjà sí ẹgbẹ́ dáwà ìlú òkú máa tàkẹ́lẹ̀ ma dawa iri ta ya gwana ji ɗaya minus na wa da a cikin karkashin wani hatta fukila zahabi har tu babu na je manus da wani daga muhammadu sai na zahabi nan almuhallin fi kitabi a tafsirwar mufassiruna na kani ta ji daga a tafsirwar mufassiruna nan kitabi a tafsirwar mufassiruna hussein na zahabi nan kawunan waje professor ya waje professor tafsiri da ulumul qur'ani a tsali a 1942 gare biya ne wa ko maga da mukajjima ya tafsir wal mufassiruna mutu aka yawo da umuri to kalita shi ya tafsir wal mufassiruna na ka mujalladi guba bayan nan ya tafsiri na goyo ba ta ke mu tabaru tun daga ibn jabir har da ke yi nan sai nan mu ba mu da ta ne mu mu ji kin yi rindoro mu ci je mu ci are je mana hajjina mun dora na cika ta sun tun daga nan sai ne za a ji ka tafsirin da fasu nuna nan Allah ya ban na kalita shi da shi wuce har da bano mu da ana sai ban sai ne za a bi around 1942 yi nan da je miracles professor ya ilimi ya tafsiri ji so kan waye ga za a ja ga ilimi ya da ma ta tafsiri ji waye ga kai waye ga ha ma eh, waye ga ya goyen na gama lajima ta tafsiri ne ta ci don lọ́pọ̀ mílíọ̀n náà sáré dé mílíọ̀n àjọ mẹ́yẹ̀ kú lè ṣáájà gan iná jama'ata ta jama'ata takfiri ta yí àná sí kọ́tà lẹ́tù wájà gan ga wo wa minan na samu da ta mini zajo mai ya kulle shi aja ga hukumata iya da shi kata na su aja ga gwamnati aw agadatu ma la katili ko adab ma ta jama takfiri bi da ba da lawan kiyo ala lawan Tun ma ka kaddi jama takfiri bi shukru mustafa gab na ga san da ya ta saman ya gini ne ganda gudu a take ke da jama takfiri ya ta gudu a sai ta ji da yi shukru mustafa yi da ana a take mu shi a da ganyen na ban dawa na alkhari kici a biya musulmi jo lashe a sheikh mukbil alwadi'i sai biyu ga garat lashiri socio volume 2 page 29 a gama hukumai yuka filo a zalmi shama aljahili ki hukunci ya zane ya gare shi na ti bata ba ne shi kafin shi wani wa ma yi asbabul kufuri ki shi mai sababi ne lafa shi kafiri nan wani mawani wani ki shi mai mawani ya takafi ga in ce ya shi na alladhi kafin allazi na yi shi fihi da na ga ga society ne ne kina ta ka ga shi wani sawa kharijin da na kida wariji da biyu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akbar anil khawarij anil za sallam ya labari yake khawarij annahum yamruku da min ad-din kama yamruku samu da ghani yake kida wariji ya sallallahu alaihi wasallam ya dinin kin ne lafiya daga tancho wa annahum kilabu alin nari alim magan khawarij mashi gimi na yau وقد ورثهم جماعة شكل مصطفى zai shi jama'a shi kuli muka san mutuwa na ji a wari jama'a tafsiri na a dakin guna kida a wari jiyo sun manta sharar dawa na ta kashe ba fala ya zalu fi balad da islam ta fadi ta kun bi ma'ajib Allah wa alaiha har da bani dai a da zai ci daular musulmi shi wanda je na ce ci haji wajibi ta ci abu ga Allah sunna wula shi amma wani zai ke bidiya lukwa ne ga wuce ya jiro ga wannan bi sa sunan mai kula na sallallahu alaihi wasallam ga la yi ta'ifatu min ummati ala al-haqqi zahirin la yadurru man khalafahum wa la man khazalahum hatta ce amrullah jama'a ya ku ta bi na lumu ba a ta kai gaskiya ba an ga ku la ta zalika ali abana wa la ku dun ta haka ka kula min ne so ci da yana mukbil ce ga wala na da shi amma amma ta haka kufra ko gayye jifin da ya kafin ci ga goye da jifin da lakin amma anil muslim alladhi nuhi alladhi nuhiyat alladhi nuhita an tafsirihi amma ye jifin da muslimin a gaba gai kafiri da man don rasulu sa sallam ya kula ni sa sallam ga man qala li fi ya kafir an ga ya ga ya wa kafiri nan sayin kana kama qala wa illa raja alayhi kaga da wancan sai kafira kafirci daga ashe bashi na ga wuce yana وجماعة تكفير جماعة تكفير جي منتشرة في كثير من البلاد الإسلامية وعد شبع جي مسلم يدوي لا يواجهها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجل بيضربون جماعة تكفير وين عنك على سنة عليه صلى الله عليه وسلم بنا فهم فهم يذوبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قامت السنة فسيذوب هؤلاء gaje ma tafsir ji guni bin sunne wace ba sunne shi a gazu a gazu mai sai ka mace sunna sai sai fasa ya zubu da in a sunna ga naki ke da tura ka ga gida wace ka ta gazu mai nunkin a annana fi mujtama'atin jahiliya yaje in karu ga mujtama'a ne na yuji jahiliya ya lakin la yanzu an ta kuna kashira amma na ke labar gan washe kafiri zabi wani gani gashi kafira sayin da rasulullah sa sallam mai kula ne sa sallam mai gani a bizar wa da bizar gan na kamru fi ka jahiliya sai ba wani wani jahiliya da bai nan waya kuli sahabiyai ne a nan mai ga sahabi shiga adi dawal jahiliya wa ana baina zurikin ya ji dawal jahiliya amma ta ce mu waya kula ne maga albamin ummati arba'un fi ummati min umuri jahiliya da ya gudu da na min mu da min da bare jahiliya zo la yasruku hunna a lugwa al-fakhru bil ahsabi da ya fi hadi sari ne ne da dangi shi wa ta'alu fil ansabi wa mola aibu wa dangi languci wa lisqai bil nujumi ko ya zufu da waye ne bugan mutane wani ya to alal mayiti da ya zufu tigi ya fuko fuko fuko kabara su bagiza da na kana nufi mustama ta jahiliya ta ta ci ne su na jahiliya da mu la ta kuma kita ga sunna idan alquran ga sunna wala ba hukunta lakin amma idza nazarna ila baqiyati adilla idza cin dalili na jike ne ke ba su da mata ga inna ma la yafiru an shi da yafiru ma da zalika da mai ya shawo ce ce fa da zanga la fa ce ci ba cina amma da ibn aikin mutum ji shirka na kuma ba so ya ce uta da zai da na bonan قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين اسرفوا يا وجه من يجمع لنا على انفسهم بجد تاينا لا تقنطوا من رحمة الله اذا بقى ولا برامه تيجي ان الله يغفر الذنوب جميعا تيجي فاد الذنوب بينهم ذات دليل نجدي جعل نعنتها عن تكفير المسلمين ولا يجي سيئة بارين المسلمين كافرين wala ba ta an tutlaku ala mujtama'ati ala mujtama'ati ga bayan na jahiliya bi mana anna dawail hukumiyya wala aswaq wal mustashfiyati wa aqsal al mujtama la yakum al kitab wa sunnah ne ci da bwa mun ga da ke mun ga bayan wasa ga mujtama ala mujtama jahiliya ne wa fani kiyo ga gwamnati zuko asibiti da ya zashi wuri da ya zuwa suna nufi na ajin kunja nan lakin na ya zalu ma'ahu salatu amma ta so a ne ta mane ko ne ji sallah wallahi zalu ma'ahu la ilaha illallah la ilaha illallah musu ko ni da ke da ne ya gogo gai ga kafiri da ni ba mutum ce ga daga ya karshe agi mukbil alwadi ga galat na shirita volume 2 page 297 no 298 daga ga من لم يكفر الكافر فهو كافر لأنه كافر إذا كافر أنا دعوني أصيه كافر على هذه القائدة الصحيحة هل ما قائدة نعلم ومن الكافر الذي إذا لم يكفر يكفر المسلم يعتبر كافرا لما يكافر إذا كان المسلمين بكافر يعني بعد كافر هنا كيف يجب أن يعمل هنا؟ ليجي القائدة ليست بسيئة قائدة نجدية yayin da tarika salati ya bude zana sallah lugwanin hadith ta lafa fi yaro lili mai ga da ke da bati wo fali imamu ahmad imamu ahmad wajen ummin al'ulamai bai zan da ci mini ya manjo ya rauna annahu kafire ne ga kafirin wo wa baqiyatul a'imma la rauna annahu kafiru man da magidan ko ne ga kafiriya falal yakul imam ahmad imam muhammad daga kan antum ayu alqailu da bayan ne sa da kafirin kufaru imam muhammad na bai yana ji da kafira ne sa da kafira imam muhammad da hasham lakin amma man lam yukafir kafir fa huwa kafir ba na yi kafiri ga kafiri a nan gaje kafiri ya da ke izalami kafirin nasara kaga wai nasara kaga wai kafiriya wala yi kafirin yahud kaga wala yahudi kafiriya wala mai kafiri shiriyin zai ji shiriyin socialist ji ko communist ji dai na kafiriya nan allazi na karu lima na mai azumi na masolini da ya ce wa mas belini ji cina bal rubba ma ya bugu na ma bal a yi ta buta ya wa ya kuda wuda ce kita billahi a eh yana aibu ya littafi ya ce wasu nasiru wasu lafi a sallam a yana aibu ya suna ya nufi a sallam wasu nabi sallallahu alaihi wa alaihi sallam eh la yabu yani isa sallam mojo wo ku mina chaja gagan inna din hafiyo ni shuru aga adini gai ai bu yani tajo ko yikiru dal maada atiraje da biya riya ni yana da bari zalika famman lam yukaffiruhum fa huwa kafiru kafiri din na zan yi kafira lo sai kafiri wa kaza ata gama fakad na tarifu ana wa anta fi masalati hakimi mujoni biyo ibi tin da ga wai ciya hakimi ko yato ko gwamna ko president a na ya kulu da ya nimini bai gaga innahu kafiru zai ni ga kafiru wal akhar yaqulu da ba ci magan innahu laysa bi kafirin ko bi kafira fala yuqal aga ga anta kafirun li annaka ma kafarta fulanin aga ga waya da kafiri gona waje tuga ta ana fakat takunu al-ma'lumat mutafawita wajen ilimi ne da jide ke ga ne ya ya waga ne shi ne ke inda tuba ne ke inda tuba ko lokacin ci gaba da dan gudu ga ungwaya ga matsala irin na ji na da ya matsala ga gari da ta ciya da suna da sai da lulu ya shi ko a sai gido shi ya ko a sai gidan da na daga na ga ga jin haki ba ne ga wa na alkhairi dole da ta ne sun da jiwa to fiti a dan ji shekul islam ibn taymiya وهم أيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين الغالية الذين يضالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا, وكف وكفروا الأمة بعد وكفروا الأمة بعدهم كذلك وربما جعلوه نبيا أو إلها وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكف وكفر عثمان رضي الله عنهما ويستغلون دماءهما ودماء من تولاهما ويستحبون سب علي وعثمان ونعويمة ويقدمون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان شيخ الإسلام ابن تيمية وهم أهل سنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمت عليه صحابة جميع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم تيت جهداد أين وسط أهل سنة تعتعتو بين الغالية فكان بجعدني أكاتون الذين ذنجي يقالون في علي رضي الله عنه نجي أكاتون كيف ابن علي بنا فيفضلونه على ابي بكر وعمر أتيبيا فلا لا تأتي سيدنا بكر وعمر رضي الله عنه ما سيسو جبابا إذا بابا ويعتقدون أتيما بعقيدة أنه الامام المعصوم سيدنا علي الامام لا الإمام ويكي مشاو ويكي ليشاو ويباتانو دونهما وان الصحابه كما صحابتي ظلموا أظالم تجين wa fasaku haka fasikanci do wa kaffarul ummata ba'dahu a ci magan al'umma shi aji kafirci bayan zanne jo kazalika wa rubbama ja'alu nabiyyan bal idza fitace shi a jote laga sai na ni ga ya nabi au ta sashi wasu magan gai sai ce wa bainal wale ga al-sunni al'alami ke kunna ko wa bainal jafiyati al-sunni da tsakanin jama'a ne da wanda da nani shi al-jafiya sai ji mutunci sai nari allazi na naji ya take nuna kufrahu na je daga sai nani wa wace kafiri ne wa kufra usman a ne daga sai nani da sai na usman kafiri ne mu na radiyallahu anhu ma ce da da ba ba wa sai nuna jima'u ma a mai laga sai ja sai nani da ja sai na usmani alalliyo wa jima'a man tawallahuma amma ke yayin da daga lami to an da kiyo daga alalli ko ba zai shige ya gwanin ya sai buna sabba ali ho usman a mai laga biyu na waje sai na ali tun wani usman yana wani awi ma da bai jaya nan wa ya fi da wula fi lafata aliyin a mai la'ayi ya fi a khalifan da ya bai na ali rabi allahu anu na imamaki cece da yanzu wani imama mai sai na ali وكذلك في سائر أبواب السنة أتغاقي يكون اجتمالي ya جهة nan alfiye da tatacin bi annabi mutamassik ko bi kitabillahi ta gona da sunna jagwa sun yi tafiye wasu na rasulihi suna ya fi ciwo sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa na sabiquna al-awwalun bayna jama'a masari ta tibuna من المهاجرين والأنصار من المهاجرون جبل بأنصاره na تبعوهم بإحسان مسألة صحابيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي عقيدة أهل السنة جيتي مسألة صحابيه زي صحابي صحابي غاي صحابي غاي قد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يمان جيغن غني بيو ما جهاج لكاتيها إيمان وشونا صحابي النبي شيء شيء دا جيغن غني بيهاي يقول لك يا شيخ لقد رضي الله عن المؤمنين izi bayunaka ta ta shajara lalle sai ce da yan yamu mini ne je ji mu ba ya wa karkashin shi ma wannan mumin wuce mu kai sahabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh wa dai ga ji imani la imani jiri sahabi shi fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad itadaw aga imani jiri imani ne sahabi jina aga da bawo ce ga muhammadun rasulullah والذين ما واش الدعوة على الكفار روحا ما بينهم ركعا سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تجيب والذين معه بجاء بانني بينا داو أدتنني على الكفار يا كافرجي روحا ما بينهم أي كيف أما يقول يقول يقول يقول يقول يقول صلى الله عليه وآله وسلم sai ci ga wannan zina jawo min ba ji ya kunu na rabba na gafir da na wani kuwa ni nan kuna bil iman wala ta ji ake kulu bina gillan gillan zina abon wannan zina jawo min ba ji da ya kunu na ji a ga rabba na ce ce yi da gafir da na fage yi wani kuwa ni nan da ya ji ne shi da da imani na wala ta ji mai gomot ríṣì lẹ́nà lè yíwé tó yi àrí wíwé bàbá ẹ̀rí ta rí àníbi àníbi sọ́nà lálẹ́ sọ́nà mẹ́lá tó ti wá àbí ẹ̀ka yìí sọ àbí ríṣì tó lọ́wọ́ àǹfààkà àdókò mẹ́sìlá òkú záhàbà máa bàlẹ́ gà mú ti àhàdíhìn wọlé da kai a da je fashe ugu ne ne ko ci ga Allah da ku ne sai ce ka na ta ce ba ni ta bara ne ya عليه صلى الله عليه وسلم ما خير الناس قرني زي دي على خير جنا أجاي كرم لو زدانا لا يكرم لنا عليه صلى الله عليه وسلم بصاحب وجهي من جل عيوابنا عليه صلى الله عليه وسلم لا صاحب آمنة لأمتي صاحب مجحان شاي يعلو من يد كي زازا با صاحب أتا على أمتي ما يؤدي صاحب مجحان دا ina ji alumuri alikawar da ya ciwo da ba ya ga ƙirƙirin da gaji faruwa ma'ani faruwa ga باجا نبي صلى الله عليه واله وسلم انبي غان انا وازا زله زاني غي بيين نو بيو سايو جي باجي ون ما انا لي يو مو اصحابي ينه مو تايني مو مين تاتي ون مي سايو جي باجا نبي اغالو كو بدروري على علي ما نبي صلى الله عليه وسلم ان الله صلى على علي بدر فقال اي ما دو ما شئتم قد غفرت لكم teci ushiye ki zai jibi ko ya bada ni lauci wata yaje na abba yana nifabe yi sadi a nabi shirin a gaji bai ato da ruwa nori gama nabi sallallahu alaihi wasallam ga lahi din nar adi shaida badru biya zan dondo na adan badru na alwana zan dondo na ma adan sululu hudaybiya na alwana sadi a nabi sallallahu alaihi wasallam shi a gaji zai jaji a jiru ma nabi annabi gai ba alkur'anu a te wani ore a gai shi goro annabi a ce caya dai annabi ore a ga lokuna pamba da annabi ore aga ga annabi ba duwa ore aga ga annabi ba albarka ore aga ga annabi ba alkhairi ore aga tu tuwa annabi zunore aga ji awo ore a ji nasoro ore a ga tu zunore a ga sai kaya alkur'anu na te cin bai annabi nore zai na ba ta ba da annabi sa sallan wajen ga alaihi sa sallam ne inna Allah sala wajen ga alaihi sa sallam kun ga la yajidul an annabi ga ayatul imani alama imani hubbul ansari wa cewa madina ci wa ayatul nifaqi alama munafiqi bugudul ansari wa so ne madina ci wo wanda ga sahaja ne shiga ji ali sai ya bushara ga da zinna ali diga abaka ne jina aljanna ne umar wato da aljanna mani usman wato da aljanna mani ali wato da aljanna mani talha wato da aljanna mani sadu wato da aljanna mani sadidu wato da aljanna mani abubaida wato da aljanna mani ya ba ke gada ba ni diga alhassan wal husayn sai da shi ma ba hali jannati hasan da husayn ya ga ni da ba rufa jannati ba ke gada mu annabi sallallahu a ko ga 70000 aga ga aljanna mini alumo ya da insariya ce ki ma ya ga ko ka ta ga ni wudu la ya da ni ba shi da abu anta hu da wato duk da ga ni za النبي صلى الله عليه وسلم وشيك وقال لي أنا أقول مالكي وعدا جنة وعدا جنة بوان وقال لي خديجة إيدة يجوى نبي أبو شارك وعدا جنة وقال لي أنا عايشة إيدة يجوى نبي أبو شارك وعدا جنة باتا بيجي إنه صلى الله عليه وآله وسلم ba gune da mini ba da alif zaga da fallaru al-gula fa rashidu abubakar umar usman wa ali ga alif ga alif bi sunnati wa sunnati al-gula fa rashidin ya ga su sunne bi sunnati al-gula fa rashidun ne mini za gune no ma zai da fallaga ne abaka abaka ga kai ma ni mini ba yi bo zalu da yi sai da da bo da wudu ya ya ni da sa kan ne sai na bakar na ani daga ma na fa'ani ma lokacin su ma na fa'ani ma labi bakari dukiya da ya jona jami'a amfani da shi dukiya da na bakari ani daga zan duwa ne ga lebe wala duki yuje wata yabo ko rubu goyi mun ga ba tun goyi tun daga yau amma ban bi da bakari sai da labi zai biya bane yana bakari jina to shi mu da gowo kaga wai fuga da gwa daga alukuda duka na sayyidina abu kaje ka ta nan wa ku ya ani daga wani gwa za mu yi ga taraktu lahum Allah wa rasul ce ga ciwo duga ya kaga wai sayyidina bakar kun ga Allah ji za jaya na duniya na Aisha wajen ga sayyidina bakar ga ya ne diga ga ne man habbun na tele ka zuwa wa ga ne diga abubakar ne diga Aisha Aisha a ga min rijali min zabali ne diga abuwa baba Aisha zai baban Abubakar mabiyo ga anibi mabiyo ga sayyidina abu zan gaji jira bi anibi ya yanzu ma filgari yanzu ya kuli sahibi la ta zan inna lamana? ma'ana mabiyo ga anibi ba a sallim ga sayyidina abu ka asidi ko ya zaga siwa lama la anibi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatiye ugu da ke ga anibi ga usbu da ugu ugu da kaji kini inna malaka nabi ne anibi ta ce ugu wasu ji ko asidi ta ce ugu ne baka. ko shehu da da shehu gube umar da usmani wanda ya sayi na bakar anabi sa sallam ga ila yi anabi ga ga anabi ni ga dai yanzu mu ci tuwa ya bani allo ga a babakar da babakar na anabi wa ma na anabi ga bakar ga ci zai salla muru ababakar fali salli bin nasi salafi na ba ta bakar umaru shi ta yaje sai bicu ya umar shi ta yaje sai bicu usman malaika da ke su zuyu da ya ala ta yi mura ne ta ta yi mini malaika ya wa ne su zai da malaika su zuyu na sai na ali ke ce wu ki ci wai wu sai na ali wata mai wa amma sallah bakar a ce ali da ruwa ko fata na ji kai ga yaƙi da yana da sunnati wajen ma matsalayen sahabi a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ta fi guba ta ka shi aji a yi gudu ya tiya alibo sashi ya shi a jauta ga hugo ya nabi ya nabi ya nabi ya ya nabi sallallahu alaihi wa kullu zalimu da ruwan kabiya sashi ya shi a jiga alibo wata rayu ce بريت من الخوارج لست منهم وابن بعدي ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على الصحابي بيجي قوم إذا ذكروا عليا تزيدنا عليه على عبد عليه السلام بيجي عنه شيعي رامل kuma zuwa shi a jiga sama da yanzu ana ta jiga alaihi يقصد zai يقصد ne ga sai na ligar zuwa wani da zai wawa adiya ka to ga imamu aji masumu ko ga imamu aji masumu har babu na al-Khumaini ga inna li aimatina maqama inna li aimatina darajatun takwini wa shilafatin takwiniyya tafdu li wilayati jami'i zarat wa qawli la tabligu amali kum qarrabu wala nabiyyun mursalu imamu aji daga ci sayyidina alibu da Hassan da Husaini har sai Jafar ibn Muhammad har sai Hussein Kazim har sai zamani Ali Abi al-Imam al-Mahdi a bai Imam wa go gube wuce a je kontro ne latin na mai jiyan doro na ma makani na jina na jidda bane juna makani na ma jina malaka da bane juna ne kuma ni ga nan ne a ne ga zamu jadi giyo a ya gitu sabun gaskiya ne kina zugu kawari jiji a sayid na usman da sayid na ali a kuji musulunci ali ya ta jikin a ta jirgin ma a ga yabon ga alif gasu babu musulun fasu kuma kita don kufuru ga guba ne jima. a yi ne ga ya kuje bada na bari ajo sai gwagwa wani a kuji musulunci a ne ga gada ne ba ta jikin ayyuka hali da kuma fura su mutaki ba da goyon da ne yana rufe da tatato don misali bani misali yawa ne toki shiyayi da kawari jiji da mutazila ji da jami'a ji a ga wa alifociya guji jagwa a kuma jihar kiyanin ko ne ya alwa sun fi shigar jirugu a ga wa alifociya wato ya jotu alkiyanin ya to majiyar gama soko da mumini uba da alusune to ta uba a ce wa ne to ci wa ne to ci je wa amma wa ne to ci ali ya ja da to ayi mumini illa bin abdul yusna wa ziyada sai insha Allah ta'ala ba ga bukatu addini nan bare ga dide nan ce ci ala duya ana mai ga ci ci nan ce ci fadi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ki zaman birni da kai ko ki mai da fahimci wa min sai ki mai yayi ko ya tuna dangane da bayanin nake alai ga bayani gido ku yi nan mana manje a yi nan mamu ne ba alai man lami fa ke ganya ke yi shafa nan ne ganin fa zamin lakwancin da kin biya abonin ga ga ga haifiyar da ita bai da ni za madina can aga za a gai da shi ba ta daba wallahi a amma yanzu da kuma wuce da nan kin da ku ji na sai gai ke da bikin da na fauna a ta da ni gai da ni da so shafa na so Allah ji bayani a da Qur'ani ne Muhammad na ji bayani a yi mai yayi imani ji domin kin ce shafa ji da buka kan dan do da bana tagwan ko to ce na sai na ce ki ga jini ne a ga jini ji sai ta ji jini sai ki la sai ki ta mu ji yayi ya annabi Muhammad mala ta yayi ni na na mala ta yayi ya to alai ga zan ne da bana idan imani da shafa'a dabo iri iri iri shafa'a dabo shafa'atul kubra dabo mutu shafa ni ke wa na jibi na ta shafa ni da da na bizo a take biya ku tiyana shafa ni ba ta bamu ko ta Allah idan Allah so ne so a daga ga dan eh, na ma iga tole an da ga da ti ga a da ta ta ha duk so da na ne to ga wata ta ba da ta gwawa wata dan da tunama ake ta gur aga ga ta ta da ne kada yana cikin makara ya maware musamman suke yana yi gishi dawo na haka nan zaga ya zai zaga ya gishi dawo da an na algayin wani wani ka mana wasu a cikin wani aka yi da zabe da ga umar da zai shani da wani so a lai daga yin yi na gaskiya lalle ya imani don da mina akida na ijin da bai mawa shafa dabo amma wani cikin da na ga hangi ya zama ya su ɓaura da ko kuma da na ga kuci gida a ga na ga tawa na da na ijin daga dan da ga kan wai ya ya bana alai labarin duwa daga koya annabi muhammadu sallallahu alaihi to alai ga bakin gai masalan tafsiro na rai gasken yona alhamdulillah lokacin gobala nuna matsalan na jin lankali na ki sarauni na muka tura alaikin da daga asali ko alaikin firgen duk cewa yi wani ji a to da ta yi cewa ga za a yi soyin da na ma walai da zan nan doro ki gaskiya na sai ta da zutula har da na kuma kin gelle marin shi da ke ba ni ne eh, dan yodi na gaskiya ga cule masala tafsir masala wani gaskiya ni to mun fasa da da bawa shi ce ke yi makanta so da yake ya yi makanta wa balanin ya shiga jini damuwa bi masalan na mu da ji kafi filo fono waga bitun ba na wa fono waga bitun lokacin wa ga gaba na ce ta lafiya wuce wuwe so wa le gaga amma bata wa ke fuci gbe kin be yanayi karatu ga da ga dalibi shine kaga wai lumu to to an wale min ba da wulaji sana wa yayi jini wanda yin do a gaban layin na ba to a le ga dodu ila kari jamili dan ne kafiru dan ne kafiru in yo da kari sarauni na cikin da ma na diga no mu daga wadagu watiyani mu daga da madadi bai wa lona da tabbas ba ma da shi ba wato ma ne ga ganin yi wani gaskiya inda ya tsari sarauni so ga yakin sa da ka ta zai zama ga gadan matsalan mu mu a mun o e a zoji da aka rigan gani da yanzu saran gozo na mawale da wajen yanzu wani na zamu e a ake shi ko lokacin wurin ni mu a yi bi ke yawon emilatu matakin da su ja ezafe da ya ezari na wuka dalilan da ke da kyan da man gona ji faruwa o na wuce da kike sarawun ya fi yin yanzu su na ji mu ne wuce daga lamarin da an da ni gana wani madaki na nuna ne wa ya gawa ya a tabi ya ce kwanci na maza ne wa daga dole dole sau gabe ya gaji ne ne na ke yi oh, mu ga dane a ne gan na ni gan yi wani inda ya sayi so da ya ce yi ji makanta ji kara yin da a alamu da masala yi ji masala ya mace ce da ya ce na ji gaskiya kagu yi da na ji man ji na yin da wani gaskiya wa ya lamu da ne a ne za a karshe tun mun ladabe ci ga matsayin sahaba jo alai sahaba jo ga ya ne ya imani daga lalle a ga idanu yi zan alfairi zan zumanya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ne har mu ale ga zan man laga biga an da shi gaba a ajiye su ya ce abu in ma na zagu ba inda shi gaba inda shi ya ajiye su inda shi muke yi a ajiye su mabe alamu da yi to ale ga zan gaskiya a bi rage ba zamanin na bi na to a to gaskiya a ke ya ke yi sa'a bajin amma wato ita ke yi zumata a yi da ke ya ke sa'a bajin mu ji da ta fi karara misali ya zo zuwa shi yanzu da zamani na bani ko kuma da zamani annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wanda ke in ce ni rayuwa ke bada da sahaban ya ni da mai ta biyu na yuwa ni da mai ta biyu ta biyu na yuwa balo so zamani na jiya ne ni rayuwa na Allah ba da yin ya mai jimani da na balo so da yi kon da ko mi ke ran da yi dan ne ju ga dan mu ba ne biyo mu wata da ne bi gaskiya ta ake sahaba jiki sai bana zan duro da bana al'umma majalisa ya ni da lagade da yayi na sai sahabaji ji da bana yi zai ila annabi muhammad yana sallallahu alaihi wasallam ba sa alai da zai zo biyu la sahabaji su fuguga har ma jibu da gaga annabi muhammadu ga majidi sahaba jingi e ba sahaba jingi da wale gaskiya ta mu take nake biga ta ne ta bilin su ilmu hadisi wannan dan ubu man yau shi na nan zai wo gaga biyu wo wo ba man fu goga wada da je ba man yan man yau bo wada nake ajitu to za gutu jama'a ne fu goga yin nan har la ta sahaba ji fu goga da annabi a wo goga to wale gaskiya ga mutunci ji ya sahaba dole wa jinin do ya gele ga ya jini ce wa ga yi ga wanzuma dole su ga dagwa ta yin sahaba ji da su kan mu shiga ya to ga lalle ba ne ne ga na ce doyon amma ga ndo ga za su e ya amma e ga daga ba ne dubu kuma ji sahaba da gorwa yi ga na ta gaskiya ga nan daga asali ko ga maniro e bayan yi bayan yi lutun da ya bayan hadisi na abin muhammad wanda wani hunci gaji ya a da cika ina ya a yi lafi addini na amma ya kodi na ce ki laya abin muhammad bai zulu ya yi lija addini na yi ya kpan sahabai wani abin da tuwa ga kende mun la hadisi bai a yi gama annabi za alu luma jara ga fina in kwaukwaye nono ga fata yana lofe ni zai nuna kinin zai ma hana layin yoma wa ada gasa addinin na ya juwo iza sahaba yi ku shi kafa ba ni ma nan diga a jajin jiya sahaba ja amma sahaba ne diga a go bayani addinin na da yiyo su biya ce rawa an doyin doyi ga ji tuwa daga ba na jona dole ga da ba zan ne jibido ni na abu da wani ya ciya fatan zai sai na abubakar sa na umar sa'an na usman sa'an na ali daga ne ke bai wani kuma ne ga iba da allah ya tuba ne ga ganya hadisi ne muhammad na da wato ne ke wannan yi sai in ne ta so bai nuna ga biyo ga abu hurairah wale ga jan in ga zo ne da ga wa ba ji sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ga jan abu ya an da ga ga ne a ce mai na gurin gani bai ce ta hanya ta ce mai na gurin gani bai ci ne ga abu ya yi yanda ranin wale ga fara mu bai da gangani bai sahaban da ji bai ne insha Allah ba ya ya ta da ta da ga inda su na amma ga daga yau kaminan nan wida rayuwa nan wọ́n sì ra ẹgbùrú náà ń dókun wá ti pé ju sádàkà kánì lóńdòní kò gbà nínú mọ ẹfọ ọgbà tó ti rà rárá yìí wà ní kòṣìn ní ṣìgàbà owó ojú màná wọn lóyún gbòòrò nínú àkéjì sádà àti nǹkan bìtì gbé bàánú lábìtì gbé lánà ẹtì yẹn ẹtì jírí kìí sádàkà nínú ẹgbókun máa ládùn fúdù tún nìyẹn shugaban farko mai yajayaki ga nono wani da hadisi ne ke da sayul bukhari na annabi sallallahu alaihi wasallam daga babin da su bebe ya buga bai nan wafe sai ji sadaka nan sannan wa ne gaga in bai da bayinan da na shi ci gaba wobe sadaka mutum a annabi ta ga gaga mu duke yo oh, annabi ga gari ga mu fudu lasadin duke amfani da mana da lalmuwa ndoto ndobi sadaka yana so da ake cin ladan nawa sai da cin adada cin zai bi sadaka ni ganin alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yana fara bezo sai ce wa an nesa ne insani illa ma ta za a je in doro a tsaye na wani tuno an na tayar sau fayara annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza ma na ta tabna adam in qata amalu illa min salati idza ga jin da ne tun ba ta ba sai wuta min yungu adini min ajan fanina min yungu ada sadaqatun jariya sadaka ne jena min yungu ake da waladun salihin yadula ijina ba addu'a ya mun ciwo da ya tace eh da bakai da gajin hajji da ya jira ba miliyan wuce yau sadaka da muke mini hadisin na dare miliyan wuce yau hajji na dabo dukkan na zaba gina cikin hannun za a sallam da siya ji a rubuce da wuce hajji ya yamin cuna mini ugo a zai da tun da tiri a zari an yi amma ya ji sallah za a bai ji imani ya za on behalf of Allah ẹ̀kẹ́ ilé ìwà tí èmi àdàlẹ́ tí èmi wọ́n káyé. wọ́n yóò dán ko dédé pàdé gan-an tí ẹ̀rọ tuntun àdìsí nẹ́gbẹ́dẹ́ àdìsí nẹ́gbẹ́dẹ́ àdìsí inda da yake sadaka kai bane ba an shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne ya sadaka annabi ciki ba wuce wata na wajen haji na annabi ne eh wuce wo da ga cike bibi ba zai ga annabi nan ne ya ba ta yazo ta mu. wa ne ci ga babawu a da ga lauka na Allah ne ki dai ne nawa gage ba ta gage ba ta wo a kunci qadi wa wa ba ta wuce wo ga na'am eh ga a ne ga ta fadainu lahi a yi yukuda ba ta yi ce ci gugu yi ne a kai wani sawa ne ga ni you not shall titi na abun nono ida ji kada ka on behalf of zanin wọn je ba ne ga mamaci jin fasara ga sanaye kwanan zana jihadi dare na kuma ki sadaka wuce ke ya ba kuma daga kun ga hajjabi da wuce wuce sabe ci ba zai yi ɗan nan waya jini fi a nona na ga ga gwala yiyo man san haka sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ni ga ya kusa min wujurihim shi'a kamar sanna sunnatar sayi atar fa alai wuzuru ha wuzuru ko wuzuru mana gida biya jigar ya fusa mino jimina wazari shera a ga ke da abu da gara gan nan na ko baba ni ka kuma da rayo nan sai bi sadaka da juma ne ga ni baba wani jo so ka ne gida ka ne baba ko ne ga ja da su da yake sai ban ci ya ko ne ne ne ne da nan da ji no to ga la na sadaka da ne ji nan ko bu na mu sai mu ji ce ni ko ne su sa da ki za da la da daga ne da ka na ji ne ya da wallahi na sha Allah ta'ala mai lera lokacin sami dago da ba fin da da ba dago da ibe lokacin ba nan an da tauce matsala yin ilaga jin hajjali ta jin amfani ba ya jiri ne da zai biya da ku shi ji a ji da amfani ba ya jiri mu sha Allah ta'ala za ki kafin shi to an ka ya Allah yi su bele da ya ce matsala yin ilaga jin hajjali ta jin amfani ba wa ne. ما في مبين أكثر